radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم الله الرحمن الرحيم السلام alaikum masu sauraro بركة da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba an wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin lafiya sai da kula tare da hassan barka idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a goma ga watan Yunin shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan Zulkada na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan Yunin shekara ta 1967 a kawo ƙarshen yakin kwanaki shida tsakanin isra'ila da ƙasashen larabawa uku a ranar biyar watan yuni na shekara ta 1967 ne dai jiragen yaƙi na isra'ila su haka yi farmaki na bazata akan sansanonin jiragen sama na ƙasashen jordan syria da kuma masar su kuma lalata kusan dukkanin jiragen waɗannan ƙasashe daga nan kuma suka shiga yaƙin ƙasa inda suka mamaye tuddan golan na ƙasar syria hamadar sina da wani bangare na mashigar wata suez mallakin kasar masar sannan kuma suka mamaye birnin kudus bayan sun raba shi da yankin yammacin kogin jordan masu harkokin sun cewa yau ce ranar 11 ga watan yuni rana ce wadda take a matsayin ranar ƙasa a kasar portugal da daga cikin ƙasashe da ke nahiyar turai ƙasar portugal ta kasance tana bin tsarin sarauta ne tsawon ɗin ruwan shekaru amma daga shekara ta 1910 'yan gwagwarmaya masu jin juhali suka kawo ƙarshen sarauta a ƙasar da suka tilasta wa sarki samuel na biyu ya murabus da kan sarautar ƙasar daga nan kuma aka kafa tsarin jamhuriya da kuma majalisa wadda ta kunshi mambobi daga jam'iyyun siyasa daban-daban an sanya wannan rana ta zama ranar ƙasa saboda rana ne babban masanin adabi kuma marubucin waƙoƙi da tarihi ɗan ƙasar ya rasu a cikin shekara ta biyar da tamanin. portugal da tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 92,135 daga yammacin nahiyar turai tana gwabtaka da ƙasar spain kamar kuma take iyaka da tekun atlantika da ƙarshen masu kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan yunin shekara ta 2000 shugaban ƙasar sira hafiz al ya rasu ba rashin lafiya na lokaci mai tsawo mahaifi hafiz asad a shekara ta tara da talatin ya zama babban kwamandan sojin ƙasar syria shekara ta tara da da sittin hudu sai kuma shekaru uku bayan haka ya zama ministan tsaro shekara ɗaya bayan zama ministan tsaro a ƙasar syria hafiz asad ya jagoranci juyin mulki wanda ya ba shi damar ɗarewa kan kujerar shugabancin ƙasar shekara guda bayan haka kuma aka zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar ba'as ta ƙasar bayan haka aka zaɓe shi a matsayin zaɓen shugaban ƙasar syria daga nan kuma a gudanar da zaɓen raba gardama wanda ya ba shi damar rike wannan matsayi har zuwa ƙarshen rayuwarsa a lokacin yakin shekara ta 1967 da isra'ila hafiz al-assad ne ministan tsaro a syria don haka bayan zama shugaban ƙasa ya sake kwace wani bangare na tuddan golan wanda yahudawa suka kwace daga syria a shekara ta 1970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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 Madala masu sauraro yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. shugaba ra'isi na kasar iran ya ce ba wata ƙasa a duniya wacce za ta tursa sa kasar iran yi ko barin yin wani abu a najeriya kuma ranar litinin 13 ga watan yuni hutu ce don raya ranar demokuraɗiyya a ƙasar sai kuma ƙasar lebanon inda ƙungiyar hezbollah ta ce a shirye take ta kare dukiyar ƙasar da ke cikin ruwan teku mediterranean yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa babu wata ƙasa a duniya wacce za ta iya tursasawa mutanen ƙasar iran yi ko barin wani abu kamfanin dillancin labaran erna na ƙasar iran ya nakaltar shugaban yana faɗar haka a jiya alhamis da yamma a lokacin da yake ansa tambayoyin 'yan jarida bayan da ya kammala ziyarar da ya kai lardin chahar mahal bakhtiyari shugaban ya kara da cewa kudurin da hukumar iaea e ta samar don takaita shirin nukiliya ƙasar iran ba zai hana ƙasar ci gaba a wannan fannin ba kuma ba zai hana ta neman haƙƙinta na amfani da fasaha nukiliya ta zaman lafiya ba ra'isi ya ƙara da cewa gwamnatin ƙasar amurka ta tabbatar da cewa shirin takurawa mafi muni wanda ta ɗora wa ƙasar iran bai yi tasiri wajen hana ƙasar ci gaba ba kuma da sannu a hankali tasirin da ya yi a bangaren rayuwar mutane zai tafi shi ma a ranar laraba da ta gabata ce dai majalisar gwamnoni ta hukumar iaea e ta amince da wani kuduri wanda kasashen amurka da wasu kasashen turai guda uku suka gabatar mata wanda kuma ya nuna cewa iran ba ta bada haɗin kai da ya dace ga hukumar ta iaea e tuni da gwamnatin ƙasar iran ta fara mai da martari tare da kashe na'urorin ɗaukar hotuna masu yawa na hukumar ta iaea e da suke aiki na ɗaukar hotuna da aika su a cibiyoyin makamashin nukiliya na ƙasar iran gwamnatin tarayyar najeriya ta maida ranar litinin mai zuwa wato 13 ga watan yuni a matsayin ranar raya demokradiyya a duk faɗin ƙasar jaridar leadership ta najeriya ta nakalto ministan al'amuran cikin gida ogbene rauf oreg besola yana faɗar haka a madadin gwamnatin tarayyar ƙasar ya kuma taya mutanen ƙasar murnar zagayowar wannan ranar ya kuma buƙaci 'yan ƙasar da su rungumi zaman tare don tabbatar da zaman lafiya haɗin kai da kuma aiki tare ministan ya ƙara da cewa duk tare da matsalolin da ƙasar take fuskanta amma gwamnati mai ci tana iya ƙoƙarinta don samar da ƙasa guda wacce take haɗa kan dukkanin mutanen ƙasar don samun ci gaba da haɗin kai mai ɗorewa a wani ɓangare na jawabinsa ministan ya ce gwamnatin shugaba buhari ta yi abin ya kamata ta yi na girmama mko a abiola wanda ya lashe zaben shekarar 1993 a ranar 12 ga watan yuni wancan shekarar amma aka bata sakamakon daga baya babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar lebanon said hassan nasrullah ya bayyana cewa kungiyarsa a shirye take ta kare dukiyar kasar da ke cikin ruwan teku mediterranean sannan dukkanin zaɓi na hannunta kamfanin dinajin labaran ip na kasar iran ya nakaldo said nasrullah yana faɗar haka a wani jawabin da ya gabatar a talabijin ta almanar da kuma almayadin na ƙasar ta libanon a jiya da yamma nasarullah ya ƙara da cewa ƙungiyarsa tana da hanyoyi da dama don hana hamci ƙasar isra'ila haƙar iskar gas a yankin da take takaddama da ƙasar libanon kan mallakarsa banda haka ya ja kunnen kamfanin haƙar iskar gas na ƙasar girka wanda ya isa yankin karshi da ake takaddama a kansa kan cewa duk abin da ya faru da jirgin ruwan ita ta jawo ya kuma yi kira ga gwamnati da kuma mutanen kasar lebanon kansu gaggauta fara aikin hakar iskar gas da man fetur da suke wa'annan yankuna don su ne kadai mafita wa mummunan halin tattalin arziki wanda kasar ta lebanon take fama da su shugaban kungiyar hezbollah ya mai da martani ga haramci kasar isra'ila kan cewa barnan da za ta yi wa yahudawan a duk wani yakin da zai sake barkewa tsakaninsu nan gaba sai ya fi wanda za ta yi wa ƙasar lebanon a makon da ya gabata ne aka ga jirgin haƙar iskar gas na haramci ƙasar isra'ila ya iso kan yankin da ake takaddama da ƙasar lebanon kan mallakarsa da nufin fara haƙar iskar gas a yankin masu sauraro labaran duniya suna zo muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran garkuwar makamai masu linzami na ƙasar syria sun kakkaɓo makamai masu linzami wa'anda haramci ƙasar isra'ila ta cilla kan wasu yankuna a kudancin birnin damascus babban birnin kasar kamfanin dillancin labaran sana na gwamnatin kasar syria ya bayyana cewa an cilla makamai masu linzamin ne daga wasu jiragen sama a cikin yankin tuddan golan wa'anda hancin kasar isra'ila take mamaye da su tun shekara 1967 labarin ya kara da cewa garkuwar makaman masu linzami na kasar ta syria sun kakabo mafi yawan makaman sannan wa'anda suka faɗo sun jiwa mutum guda rauni da kuma asarar dukiya wannan dai shine karo na biyu kenan a wannan mako wanda hamsin isra'ila take cilla makamai masu linzami kan kudancin birnin damascus babban birnin ƙasar syria daga yankin tudan golan da ta mamaye a ranar litinin da ta gabata ma yahudawan sun kai hare-hare irin wannan amma garkuwar makaman ƙasar syria sun kakkaɓo mafi yawansu shugaban kasar senegal Macky Sall ya bayyana cewa akwai yiwuwan cimma matsaya da gwamnatin sojoji na kasar mali dangane da lokacin mai da kasar kan turbar demokradiyya shugaban gwamnatin sojoji na kasar ta mali a baya bayanan ya ce za su miƙa mulki ga farar hula ne nan da watanni 24 farawa daga watan maris na shekara ta 2022 amma kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ta nuna takaicinta da wannan sanarwar a daidai lokacin da suke cikin tattaunawa da sojojin ƙasar ta mali amma duk da haka shugaban ƙasar ta senegal ya ce suna fatan za su kai matsayi guda da gwamnatin sojojin ƙasar ta mali nan da uku ga yabatan yuli mai zuwa ranar da shugabannin ƙungiyar ta ecowas za su sake haɗuwa don tattauna wannan batun masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madala masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mukoma noma tare da mushtaba adam mu noma Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu dubi ne akan noman shayi a nan Iran da kuma takaitaccen tarihinsa. Iran dai tana samar da kaso in cikin ɗari na shayin da ake amfani da shi a ƙasar. Wanda a shekara ta gabata ta 2021 an samar da shayin da ya kai tan 135. wanda hakan yake nuni da karuwar adadin da ake noma don kwatanta da shekarun baya a halin yanzu da akwai eka 28,000 da aka keɓe domin bunƙasa noman shayi a wannan ƙasa kuma baya ga amfani da ake da shi a cikin gida iran tana fitar da shayi zuwa ƙasashen azerbaijan uzbekistan tajikistan turkmenistan afghanistan sai kuma kasashen Kanada, australia spain da jamhuriyar czech da kuma georgia dan ma kasar rasha na daga cikin kasashen da suke sayan shayi daga iran nau'in shayin da ake sarmawa dai a iran suna da yawa ana kuma bin hanyoyi mabambanta ne domin samar da wannan shayin bayan an tsinke ganyen shayi da tsabtace shi ana yin amfani da hanyoyi daban-daban da zai sa ya zama mai ɗanɗano daban-daban nau'i na farko shine shayin da aka sani da aka kira da black tea wanda ya hada da yadda ake gutsatsara da busar da shi ganyen shayin har zuwa lokacin ne dai salon ƙamshinsa ɗanɗanansa yake fitowa za kuma a bi wasu hanyoyi na kyautata shi da inganta shi kafin a shigar da shi a cikin maɗauri wani nau'i na shayin shine wanda ake kira da farin shayi wato white tea wanda yinsa baya buƙatar ayyuka masu yawa bayan wanke shi ganyen sai kuma a busar da shi a gutsutsura shi wani nau'in na shayi shine green tea ana soya shi a matakin farko a cikin tukunya kamar yadda ake soya gyada ga misali daga nan kuma sai a gutsatsara shi kanana sosai sai kuma a busar da shi da hakan zai kai shi ga zama wato green tea wani nau'in na shayi shine wanda idan an tsunko ganyen shayin ake kulle shi ko rufe shi ba tare da an busar da ganyen ba ta yadda zai tsumo, sannan daga baya ne sai a busar da shi ganyen shayi ɗaya ne dai ake nomawa amma wajen yadda ake tsinkarsa da kuma sarrafa shi shine ke bayar da waɗannan nau'o'i mabambanta na shayi to tarihin noman sha a da ya fara ne tun a ƙarni na goma sha biyar gabanin iran ta rungumi shayi abin sha wanda ya fi zama shahararre a iran shine kofi sai dai kasashen da suke noma kofi din sun yi nisa da iran sosai lamarin da ya sa shigo da shi zuwa cikin iran yake da wahalhalu masu yawa sai dai kasantuwar kasar sin tana da alaka da iran ta fuskar kasuwanci ta hanyar da ake kira silk road sai ya zamana da akwai sauƙin jigilar shayi daga can zuwa iran wannan shine ɗaya daga cikin muhimman dalilan da suka sha shan shayi yawa zuwa iran daga nan sai zamana ɗaya daga cikin abin shan da mutane suke nema a kasuwa a shekara ta 1882 an shigo da ganyen shayi daga kasar indiya a karon farko domin a shuka sha iran sai dai ba a samu nasara ba har sai da aka shiga shekara ta dubu da da tara shine yarima muhammad mirza wanda aka sani da kashiful sultana ya shigo da wani ganyen shayin da aka fara shukawa a arewacin kasar. shi dai kashif ya kasance magajin garin tehran kuma daga baya jakadan iran a kasar india da take a ƙarƙashin mulkin mallakar birtaniya a wancan lokacin ya san cewa birtaniya din ba za ta bari harkar shayi ta yaɗu a cikin iran ba domin sarrafa shi da take yi da kuma kasuwancinsa yana baiwa birtaniyan kudaden shiga masu yawa don haka sai wannan yariman ya yi amfani da kasantuwarsa wanda yake jin harshen faransanci sosai ya bayyana kansa a matsayin lebura ya nemi aiki a gonar shayi a indiya da haka ya fahimci yadda ake noman shayi da kuma sarrafa shi har ta kai shi ga sanin yadda wato masana'antu suke yi wa shayin domin ya zama abin sha mai ɗanɗano. da ya dawo iran ya fara shuka shayin a yankin gilan da ke arewacin iran a gabar ruwan caspian yanayi ne wanda ya dace da noman shayi kuma can ne inda aka fi noma shi kuma ake noma shi da adadi mai yawan gaske a iran ya watsu zuwa garuruwa daban-daban da ke arewacin kasar a halin yanzu dai da akwai gidan tarihi da aka baiwa sunan kashif wanda ya kunshi tarihin shigowar shayi iran a shekara ta 1934 ne aka fara kafa masana'antar shayi ta farko a iran da a halin yanzu irin waɗannan masana'antun sun yawaita sun kai 700 kuma ana yin noman shayi ne dai a gonaki masu girman gaske waɗanda suke ba da damar samar da shayin da za a yi amfani da shi a cikin gida da kuma fitar da shi zuwa ƙasashen waje to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda ƙwarewar lokacin shirin namu kafin mu karkare muna ga ita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigo mu kasance cikin koshin lafiya madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato lafiya sai da kula tare da hassan barka lafiya sai da kula jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula to yau shirin zai mayar da hankali ne kan mahimmancin shayar da yaro nonon uwa zalla har na tsawon watanni shida kamar yadda masana sha'anin kiwon lafiya ke cewa yana inganta lafiyar yaron da uwar da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka allah ka ba mu sa'a mai sama allah ka taimake mu amin to shayar da yaro ruwan nono zalla hanya ce da ke taimakawa wajen inganta lafiyar yaro da na uwa to domin tattauna wannan batun muna tare ne da madam haruna hajjiya rayyana jami'ar kiwon lafiya daga jamhuriyar niger wacce ta fara da yi mana bayani kan mahimmancin shayar da yaro nuna uwa zalla karɓar nono na uwa yana da muhimmanci sosai fiye da yadda ba a zato tunda in zan sayar ban nono za a yi duka kenan ya tashi ban nono tun daga aihuwar yaro zuwa har eh, wata ashirin da daga an aiki yaro ya kamata cikin wannan minti talatin da aka aiki yaro ya kamata a ɗauke shi a sa shi da nono uwa saboda ya sha daka shi na farko da yaro kuma shi wannan eh, shi yana da abin da ake ce ma vitamin a kenan wanda yake sa kuzari wanda yake sa wa eh, yaro ya samu ya girma yana ɗauke da abubuwan da suke kare yaro da cututtuka kuma shi wannan da ƙashin dai kamar shi yake sawa hanyi su buɗe yake sawa kuma ya kare su da kamar wani abu da ake ce ma alarji kuma in cuta ma ta kama yaro in dai wanda ya sha da ƙashin nan ne ta ga bas ta kama shi da ƙarfi kenan ba kamar yaron da bai sha da ƙashi ba. Dakta me ko masana sha'anin kiwon lafiya kuke nufi da shayar da yaro nonon uwa zalla ko in ce ya tsantsa? Eh an ba da nono ɗan tsake nan ba a ba da komi sai nuna nan shi kaɗai me yasa muke cewa a ba da nono kaɗai ya zama ko da ɗari ko da zahi ya kamata a ba yaro nono nan san an zuwa wata shida ga nonon uwa akwai ruwa a cikin shi akwai vitamin kenan aka ɗauki nonon uwa a cikin kashi ɗari a kaɗan ana samun kashi tasa'in duka ruwa ne kenan yaro ba zai ji kishirwa ba da ake ganin kamar a ce ai akwai zahi ya kamata a ce yaro an ba shi eh, ruwa ko akwai ruwa a cikin wannan nuna uwa kuma ban da shi yaro da ya sha nono tsantsanin uwar shi zai yi ilimi fiye da yaron da bai sha ba kuma zai girma yadda ake so zai yi tsawo kamar daidai gwalgwado abin da Allah ya ba shi zai yi kuma in cuta ta kama shi zai shi kwari ga yaron da bai samu ba eh, shan nono na tsatsa. Dokta akwai cewa ko baya ga yaro shi bayar da nono yana da mahimmanci ga ita kanta uwa da ma iyali kowane ƙarin bayani ne za a yi muna a wajen uwa shi wannan bannona yana da kyau sosai saboda ni ta gani eh, kamar yanzu a ce ma'aikaciya kun aiki ko ma mutanen mu dai na gargajiya kun ga aiki ya musu yawa to shi nonon nan kaga ba sai an kada shi ba sai an tafi an nemo shi ba a'a yana nan kawai ɗauko yaro ne za a yi a sa shi eh, a jikin eh, uwa kawai shi kenan yaro sai ya samu nomin shi to banda shi kuma eh, wurin uwa dai duka tana jin daɗi ita da kanta a cikin ban nan da take kuma yaron ta sai bai yawan kuka in dai har tana bashi shi nono ko yaron ta bai yawan kuka kuma banda shi kamar yana maganin rika. in ana ba da nono yadda ya kamata kamar yanzu yadda ake a tsawon yuni da kwana ya kamata a ba yaro a kaɗan so goma sha biyu kenan ko da yaushe yaro ya nemi eh, nono a bashi kenan sai mata maganin ta kuma ka ga ba tsada ba gare shi ba sai shi ba aiki kuma ita wajen uwar dai a gare ta dai yana hana kamar abin nan da ake ce ma kansar na ma'aiwa yana hana kansar na bakin ma'aiwa yana hana kansar kuma na na nono to muhimmancin shi kuma a wajen uba ka ga yana ragewa kashe-kashen kuɗi saboda yau yaro in ba shi sha nono a to yau kibirita yake yau kita yau gobe ana likita ko da yake ana zuwa ana zawa duka to ka zo uba duka wannan babu shi saboda yaron yana da lahiya to akalla a ƙasa kuma cikin ƙasar duka in dai an bi ban nono da kyau yadda ya kamata ka gani babu cuta ta rage ta ba cikin yara ta rage Dakta idan har aka kasa cika waɗannan watanni shida na shayar da nono zalla ko akwai wata matsala? sai kwarar tun da ka gani da nace a ba da nonon har zuwa tsawon wata shida zai kare yaro da cuta to bi yaron da bai samu ba wannan shan nonon nan an ɗauki kamar wannan ruwa an bashi alhali ruwan nan kaga ba a san tsaftace ba ne ko a ƙauye muke ko kuma ma a cikin birnin ma sai a ɗauko ruwa ruwa na famfo yanzu wanda mutum zan zai iya ɗauka tun bi yaro ba a iya ɗauka kenan sai ka gani yaro ya shiga yin wani zawo shi kenan daga nan kwamuke sai ta tashi shi yasa sosai ma ban nono yake ragewa eh, yake kare yaro da cututtuka da yawa. Kafin nan a madadin Madam Haruna Hajiya Rayyana daga jamhuriyar Nijar ne Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan la kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. A halin yanzu a madadin duk wanda kuka saurari muryoyinsu tahir eme ke cewa mu yi ne lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.